tambaya ta biyu na wannan mutum Allah ya ce aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to kuma an ce akwai bid'a mustahsana malam me bayani nan um, kalmar bid'a kalma ce ta larabci ma'ananta fara abu ba bisa misali ba wato kayi abu wanda yake ba bisa misali ba kuma bid'a a larabci ta kasu kashi biyu ko bid'a lugha bid'a na lugha shine ka fara abu wanda ba a riga ka ba akwai kuma bid'a shar'iyya wato bid'a na shari'a bid'a na shari'a shine ka aikata wani abu wanda annabi bai yi ba qur'ani wato bai kunsa ba hadisi bai kunsa ba abinda aka ake nufi da qur'ani bai kunsa ba wato baya shiga a karkashin wato wata ka'ida misali zaka iske wani mutum ce maka salati ga annabi ai zaka yi ta ne da salati wanda annabi yayi wato salal ibrahimiyya saboda ita ce wanda annabi ya faɗa saboda haka in kayi wata kayi bid'a to a nan za mu ce mutumin shi ne faɗa cikin bid'a saboda mummunan fahimtansa ga a dalilin shari'a tunda shari'a a nan take inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya na amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kun ga anan Allah ubangiji yana ce ya ku mu'mine ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati to anan an nuna kowace siga kayi to ta yi in ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya yi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi yi Allahumma salli ala khairin nas yayi Allahumma as-salatu wa salamu alayka ya rasulullah yayi kowane irin salati ka yi to ya yi dai don wannan ya shiga a karkashin umumun nassi duk wani abu wanda ya shiga karkashin tutan nassi to ba bid'a bane haka kuma addu'a ubangiji yana ce ad'uni astajib lakum ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها to irin wa'annan abubuwa su ne na gama duka duk abubuwa na gama duka in ka bi su baka yi bid'a ba abinda ake nufi da bid'a a nan shine ka yi wani abu wanda yake ya saba ma wato ya saba ma abinda Allah da manzonsa suka faɗa ya saba ma littafin Allah ya saba ma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan ana ce mata bid'a shar'iyya haramun ne za ta shiga a karkashin abin da Irbad ibnu Sariya ya ruwaito wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yana cewa iyyakum muhdasatul umuri fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna to al bid'a dalala bida wanda take bata ne wanda take kuma za ta sa mutum kuta ita ce ka yi wani abu wanda yake wato ya saba ma dalilin qur'ani ya saba ma dalilin sunna ya saba ma ijma'in al'umma duk wani abu wanda ka yi shi irin wannan ana ce masa bida amma albida alhasana kamar mai tambaya abin da ya yi sai na umar ibn al-khattab a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda dai kun sani sallar nan na asham da muke yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raya dara ne sai sahabai suka ji ya fito yana sallah suka fita sun yi sallah da shi har gari ya waye gobe kuma ya fito suka fita tare da shi ran uku shi ma ya fita suka fita sai ya zauna ya ki fita ranan fudu ya ki fita da gidansa suna zaune wani ya ce mm, mm, wani ya ce to ana nan wani ana daga murya don manzo Allah yana ji ya ki fita sai da ya fito musu ya alwala fita sallar safe sai yake musu naji abun da kuka aikata mutane naji tsoro za a faranta wannan wato nafila akan ku kada mun kuna yi kuna yi Allah ya ce to na wajabta shi akan ku ba za ku iya ba kullum ku yi sallah raka'a goma goma abun yana da wuya tare da kuma waɗannan salloli faridu da an saba da su don haka na ki fita ayyuhan nas khudhu min al-a'mali ma tutiqun inna ya mallu yamallu hatta tamallu to saboda haka wato sayyidina Umar ibn al a zamanin sa bayan annabi ba a tara mutane ba a zamanin sayyidina Abubakar ba a tara mutane ba da aka zo zamanin sayyidina Umar ibn al ya tara mutane a masallaci ya sa musulman yake to ka karanta musu qur'ani kai musu tarawihi da ya gani ana yi kullum ana taruwa shi kansa yana fita ana sallah ana sai yake ni'matil bid'a yace lalle wannan bid'a ta yi kyau yaya kasancewar ta bida kasancewarsa bayan annabi ya bar ta shi ya raya ta kuma ya tara mutane a kanta kuma ya haɗa su kan liman guda saboda haka idan ka aikata wani abu na alheri wanda annabi bai yi ba ko kuma sahabai ba su yi ba in dai wannan abu da ka aikata wanda annabi bai yi ba sahabai ba su yi ba ya dace da dalilin qur'ani ko dalilin sunna bai zama bid'a ba don haka منذ الله هرما يكراش سنة سنة يكي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من, من عمل بها من غير أن ينقص من أجور أولئك شيئا ومن غير من أن, من أن ينقص من أوزار هؤلاء شيئا تو سبو دهكا دك لوكا تشين دهكا بدأ ممونة to a bisa ka'idar abin hadisi na Aisha na Muslim man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa duk mutumin da ya sabantar da wani abu a cikin wannan addini ya sa cikin wannan addini abin da bashi da dalili cikin Qur'ani bashi da dalili cikin hadisi bashi da dalili cikin wato ijma'in al'umma to wannan abu bid'a ce mummuna kuma aikin da aka yi ma ne wato uh, rusassa ne ba ta da lada kuma rusasshiya ce ba ta da lada kuma gobe a lahira Allah zai kama mutumin nan saboda ya sa cikin addini abin da babu ciki saboda haka abinda da nake son gaya ma dan uwanmu nan duk idan an ce masa wannan abu bid'a don annabi bai yi ba to wannan ba hujja bane bid'a zai zama bid'a idan annabi bai yi ba kuma bai shiga karkashin dalilin abin da annabi ya zo da shi ba to wannan bid'a ce in kuma bai shiga karkashin abin da wato alqur'ani ya fato bid'a ce to amma in ya shiga cikin karkashin umum na wato dalilin qur'ani ko dalilin sunna ko ijma'i to wannan bai zama bid'a ba saboda haka kaga kana hawan mota kana shiga jirgin sama kana sa kayayyaki irin waɗannan wannan ga sunan textiles iri-iri kana sawa a jikinka ba ɗaya a cikin su wanda annabi ya sa ba ɗaya a cikin su wanda sahaba sai na abubakar ko umar ko usman suka sa ba ɗaya a cikin waɗannan sahabai ya, hau mota ko jirgin sama duk kana amfani da waɗannan abubuwa to ta yaya kana halasta bid'a ta wani fuska kana haramta ta ta wani fuska hakika idan an ce bid'a dai shine sabon abu amma idan sabon abu bid'a ne to amma yaya bid'a mazmuma bid'a abin ki bid'a abin shine bid'an da ta saba ma ka'idar addini wannan bid'a bid'a ce ta shaidan ce wanda zai yi ta da ita duk a cikin kuta suke gobe a lahira to amma bid'a wanda yake wato abu ne wanda yake an sabanta yin sa wato an yi shi amma an yi shi daga baya ne in ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to wannan bai zama bid'a ba saboda haka kaga wasali da kuke yi ga qur'ani da rubutu da sauransu duk waɗannan abubuwa bid'o'i ne waɗanda sun zama bid'a hasana to idan yana so ya san bid'a hasana dai irin waɗannan abubuwa su ne bid'a hasana da muka faɗa Allah ya sa mu dace